hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam uku wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kafin mu fara akwai dan uwa wanda ya ce akwai abokinsu da aka kame yaran shi jiya guda biyu 'yan ƙananan yara an tafi da su ba sai inda suka yi ba a sa yan uwa sa cikin adda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mafita wannan abin da ya shi ake ta ji ko ta ina ko yau wata sai da ta ce a yadda an je garin su an kashe mutum 200 ta ce garin su a sa su addu'a cewa ga an kakkashe masu yan uwa to abin da ya gashi nan ba iyaka duk da dai kaji abubuwa ne waɗanda yake ba mu da mafita sai dai mu koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala mu ta da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita wannan masifa Allah ya ba mu mafita a kanta na an ci an gan su ba na to alhamdulillah na an su an ci an su a Zariya to kun shi Allah ya ba da mafita kenan daga nan zuwa Zariya ko Allah ya ba da mafita na to alhamdulillah Allah ya ba da mafita Allah ya ba sauran ma mafita su waɗanda suke hannun mutanen na Allah ya ba su mafita ne yadda ake ta nuno su ga sunan abin tausayi yana gani ga gidansu ga yan uwan shi ga komai an rike shi a cikin daji yana ta azumi cikin wannan irin daji har da mata da ƙananan yara matan ma har da masu ciki ko da nan ɗaliban mu ce ɗanta da matar shi har ma ta wuce lokacin haihuwarta amma tana wurin su yanzu da ciki kalli mace da ciki a cikin daji na cikin daji ga ruwa mace ko a cikin mutane take ba ma a daji ba a ce yau za ta shiga bayi ai ka san dai abin nan kunci ne a ce tana cikin mutane kawai duk abin da za ta yi ana kallanta in za ta bayi fa sai an bi su an tsare su abin da za su yi a gaban mutane wannan kada ya yi kunci kuma kullum mutum ya rika auna wannan abin kan inda ni ne kai da ni ne abin ya sama ko kai ne ko ke ce ya mutum zai ji wannan shi zai sa in mutum zai addu'a ya roki Allah ya ba su mafita sai ya yi da gaske akan cewa mutum yana yi yana da abin nan Allah ka ba mu mafita sannan bayan haka nan na biyu kuma mu zama muna zama muna cikin ibra ibran nan shine muna lura da yadda abubuwa suke kun dai ga azumi yau an ce goma kuma kamar yau aka fara idan ba da kai aka yi goma sai ka ji kamar ma ba da kai aka yi goma ba daga fara wannan an cinye goma sai ka ga abin kamar abin mamaki kuma da wannan ne waɗanda su kuma suka shagala za su ga abin mamaki in Allah ya raya mu kawai sai su ji ana cewa gobe sallah kuma ba su yi komai ba sai dai su rika cewa baɗi kuma ba tabbas mutum ko zai kai baɗin ko ba zai kai badi ba yanzu a yau din nan abun nan an yi goma farko wanda suka tsallaka suka ci sun ci wanda suka fadi jaraba kuma sun faɗi jaraba sai kuma goma ta biyu yanzu sai ita ce za kuma fafata watakila mutum ya ci watakila mutum ya fadi a goman farko ba ci nasara ba to akwai saura goma na biyu kenan su da aka sai mutum ya kara himmantuwa mutum ya dage kowa ya yi abin da zai iya yi wanda ga yadda kwanakin yake kuma ni a fahimta ta azumi da ya fara an ce sha aka fara sha daya sha biyu sha uku to sai ka ga kaman kwanakin ma wasa ake kaman ma ba yin su ake ba kwanakin nan da nan za ka ga ya juya an ce ashirin ga mai tsawancin kwana to da an fara cewa ashirin da ashirin da to in mutum ya zama sai dai ya rika da na sani kuma ta wuce bai komi ba Allah tsare mu kamar yadda muka yi magana ran nan a surar ko shekaran jiya malam ya yi magana an yi masurar nan kashi uku kashi na biyu daga cikin kashin shine za a ambaci annabawa da kuma kisoshinsu to yau za a fara wannan kashin na biyu za a yi magana annabawa bayan can an yi magana aqida da yadda annabawan suka fafata da mutanensu da yadda aka yi fama da mutane a kan bin daidai mun gani to yanzu yau za a karanta a fara jin yadda annabawan suka yi fama da mutane bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأبدهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad arsalna nuhan yace hakika mun aiko annabi nuhu alaihi alaihi afdalu salatu wat taslim an ce nan an fara da annabi nuhu ne alaihi salatu wassalam shi saboda shine farkon manzo wanda aka aika shi zuwa ga mutane gaba daya annabi adam shi kan annabi ne uban abul bashar ake ce masa saboda haka shine uban yan adam gaba daya annabi nuhu wannan shi ne farkon manzo duk da za a iya cewa ko wasu da aka samu kamar annabi idris ana cewa gaban annabi nuhu yake alaihi salatu wassalam amma dai annabi nuhu shi ne wanda ake so a ba da kissan mahimmancin abin da ya yi da yadda ya fama da mutanensa Allah tabaraka wataala ya aiko shi ila qaumihi zuwa ga mutanensa falabitha fihim alfa sanatin illa na aman ya zauna cikinsu yana masu wa'azi yana jawo hankalinsu yana masu gargadi shekara dubu sai hamsin ne kawai babu a cikin dubun nan ya eh, yi shekara shekara ga sunan alfasana shekara dubu illa hamsin na aman sai shekara hamsin kawai shekara ɗari tara kenan da casa'in da wani abu saboda haka ya yi shekara ɗari tara da nawa da hamsin shekara ɗari tara da hamsin fa homo tufan da suka ƙi yin imani sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ruwan tufani ya kama su ya halaka su kenan wahum zalimun suna zalumai domin zalunci shine hada Allah da wani duk wanda ya mutu yana shirka to ya yi babban zalunci saboda wannan shine abin da aka fassara nabi luqman ya fassara ke ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya dana kada ka hada wani da Allah domin shirka zalunci ne mai girma shi yasa ake so mutum yayi ta'adda Allah ya sa kada yi wannan zalunci mai girma idan ka tashi da safe ko kika tashi da safe mutum ya yi adda muna maimaita wannan saboda mahimmancinsa mutum ya ce allahumma inni bi ka an ushiri ka bi shay'an wa ana a'lam wa takfiru min adh-dhanbi la a'lam ya allah ina roƙonka ka kare ni kada in yi shirka da kai in hada ka da wani ina sane abinda ban sani ba kuma ka yafe saboda shirka ita ce mummunan abin zai bata wa mutum aikinsa na rayuwarsa gaba daya mutum ya shekara 60 ko 70 amma idan ya je lahira ya yi shirka wannan zai sa aikin nan ya lalace gaba ɗaya bai da amfani saboda aka su aka kama su wahum zalimun fa anjaynahu shi ko nuhu alaihi salatu salam muka tserar da shi wa ashabar safina sannan da kuma mabiyansa waɗanda suke aka kubutar da su waɗanda suka shiga cikin jirgin nan duk wanda suka shiga cikin jirgi sun sha waja'alnaha ayatan lil alamin muka sanya wannan halakawa da aka yi wannan shiga jirgi da yadda aka halakar da wasu aka tsamar da wasu muka sanya shi ya zama abin lura ga masana waɗanda suke masu sani masu ilimi don mai ilimi shi ke lura da abubuwa yana ganin abin da ya kamata abin nan ko kuma ya zama wannan lil'alami na ga duniya gaba ɗaya duka 'yan duniya ma wanda zai zo kowa ma zai ga wannan ya zama wannan wa'azi ne kawai ga shigare shi ya zama masa abin lura domin bi alami na aka ce ya zama wa'azi ne kawai ga duniya gaba ɗaya ya zama abin lura ga duk wanda zai shiga duniyan nan ya lura to zai ga abin wazi ga wannan abu da aka yi waɗannan su ne ayoyi sharhul kalimat walaqad arsalna nuhan haƙiƙa mun aiko annabi nuhu aino ibnu lamak ibnu mutawashshalikh ibnu idris ay min waladi shit ibnu adam kun ga shi yasa aka ce shi wannan idris yana gaban annabi nuhu saboda gashi nan shi no no aka ce ibnu lamak shi asalin babansa shine lamak shi kuma lamak ibn mutawashilik mutawashilik shilik mutawashilik sunan baban shi kenan shi kuma shi kuma mutawashilik din ibn idris ne shi kaga kakan shi ne ma kenan idris shi kuma shi idris din shi kuma min waladi shiith shi kuma ƴaƴan shith shine abun nan dinsa shiith ake cewa ba shiith ba da yawa wasu sai su ce shitu ko sai shitu wannan shi dan gidan shi tu ne asalin sunan tha'un ne a ƙarshe ba ta'un ba ne ƙarshe shi ne ba shit ba shi so ya ce shithu in kana so ba tu ba tu? yi mhm, ne abin nan ɗinsa kamar yadda aka yi maganan abin nan ne wannan khalid da wannan da wane ne yusha khalid ne abin nan ne to yawanci sunansu za ka gani sunansu ba sunan larabawa ba ne wasu to wannan sunan zaman ba larabawa ba ne sai ya rika ba mu wuya ko kuma mutum ya ɗauko shi shi kuma bai san yadda asalin sunan yake ba a rubuce to shi ne kawai rikicin shi ne wannan sunan ai wannan kenan shi kuma shef ɗin ibnu adam ne baina huwa baina adam alf sana tsakanin nu da annabi adam shekara dubu kun yadda Allah yake abunan nan ɗinsa tsakanin annabi nu da annabi adam shekara dubu aka yi a tsakaninsu kaga nisa akwai nisa shekara dubu falabitha fihim alfa sanatin illa hamsina aman ya zauna cikinsu yana yi masu wa'azi shekara dubu ba hamsin ai fama katha fihim ya da'o ilallahi ta'ala ya zauna cikinsu yana kira zuwa ga Allah tis'u mi'atin wa hamsina sana shekara ɗari tara da hamsin yana kira fa akhazuhum tufan sai ko suka kibin gaskiya aka zo har tufan ya kama su ay alma'ul kathir shine ruwa mai yawa allah zai tafa bihim wa ala bihim wanda ya zo fa agrakahum wanda ya kewaye su gaba ɗaya sannan ya lulbe su gaba ɗaya nutsar da su gaba ɗaya akai ruwa duk duniya ya kewaye su ba wurin gudu sannan kuma ya haye bisan su gaba ɗaya kamar yadda muka karanta can cikin suratul hud kaga da ya ce ma dan shi ma ya taho ya ce mai yabo nayyar kab ma'ana ce in yace shi kam sawi ila jabalin ya asimuni min alma yace zai tattara zuwa ga dutsen nan ya kare shi daga ruwa shi kuma yace la asimal yawm min amrillahi illa man rahim ba wanda zai samu kariya daga wannan al'amarin na Allah yau sai dai wanda Allah ya ji kanshi aka ce jin kan nan shine ya shiga jirgin nan saboda haka bannan ana wannan magana fa hala bainahum wannan mawju fa kana min al-mughraqin ana suna magana sai taguwar ruwa ta gitta ta tsakanin su kawai shi ma ya zama cikin wanda suka nutse saboda lokacin yana ganin ga manya-manyan duwatsu yana ganin in mutum ya hau kan dutsen nan ya sha to shi kenan sai da aka zo aka dau abin nan aka aka shiga cikin wannan aka hau dutsen suka hau suna ganin za su sha ruwa kuma ya bi su bisa wannan yasa aka ce annabi nuhu yana yana magana yana cewa mutumin da kaga ya saba ma mahaifansa to bai da rabo ne kawai kwata-kwata duk mutumin da bai ma iyayensa biyayya ba ya saba masu ya rika yi masu abin da suka ya ga ma to bai da rabo ne a lahira kawai saboda a wannan lokacin da aka ce ruwan nan zai haɗiye mutane ya ga wasu iyayen uwa ce ko uba ne yakan ɗauki ɗan shi ya ɗaga bisa kan shi ya ɗora shi sama bisa kan shi saboda shi ɗan kada ya nutse yana tsammani in an kai wani wuri dai shi ko ya nutse watakila ɗan shi zai samu wurin da zai tsallaka ta saman bisa kan shi ya ɗauka ya ɗora bisa kan shi yana riƙe da shi a hakan nan ruwan ne ya tadda su duk ya nutsar da su ka duba mutum ya ga zai nutse amma bai so dan shi ya nutse yana kokari yanda za a yi daga dan sama bisa kan shi in ma da yadda za a yi dan ya tsallaka shi ya tsallaka shi ya nutse to kuma ba haka iyayen suke ba iyaye su gama ma ɗansu abin da duk ya kamata shi yasa ɗazu muna karatu na aka yi maganan cewa yana daga cikin abin da zai sa mutum ya kare kanshi daga shiga wuta shine birrul walidain wasilatil arham shine yi ma iyaye biyayya da kuma sada zumunci mutum ya sada zumunci tsakaninsa da yan uwansa ganinsa da abun nan sannan iyayensa ya yi masu da'a in dai ba saban Allah ba ne in saban Allah ne wannan mun karanta la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq kuma jiya ma maganan da muka yi a baki na wasainal insan akai maganan cewa lallai mutum ya kyautata ma mahaifansa iya abun da mutum zai iya yi tunda iyayen nan suna so su rayu misali abun nan ɗinsu ne su suna so kai ka rayu ko su ba za su rayu ba sannan sukan ɗauki abu su baka ko su suna da bukata abun wani abin ma ba sa bukata in aka yi masu ta yi aka ce a basu ko a ba ɗansu sai su ce a ba ɗan damu iyayenmu ma ce mana suke idan mutum ya zo ya ce bai son ka amma yana son ɗanka ta wannan ƙiyayyar ma ta wasa ce kawai amma mutum ya ce bai son ɗanka kai yake so ƙarya ne gare so ɗanka ya ce shi bai son ka saboda kai tafiya za ka yi so kake yi ka tafi ka ba 'ya'yanka baya su kuma su ci gaba da ba wanda ke so ya riga 'ya'yan shi mutuwa so yake yi shi ya zama shi ne ya tafi su kuma suna nan su ci gaba da rayuwa su ne masu adda to mutum ya ce bai son 'ya'yanka karya ne soyayyen da zai ce nema haka dai suka gaya mana da can mhm. eh, mutum ya zo duk dan mutum ya zo ya ce dan ya ce bai son ka amma sai ya ce yana son 'ya'yanka to kawai ka ce wannan ba komi kawai tunda yana son 'ya'yanka ba komi kai tunda kai ne bai so ba komi amma ya ce kai yake so bai son 'ya'yanka to masifa ne kuma kuka kalli abin yanzu ba haka yake ba ne kawai abin sau da waɗannan su ne abin da ake kallo fa a kaza homo tufan saboda haka wannan ya kama su ai alma na karanta wannan wahum zalimun suna cikin zalunci ai mushriku na su tuba ba kenan suna cikin shirkar su duk da haka aka zo aka damke su aka kama su ha ayatan lil alamin muka sanya wannan abu da aka yi na halaka wannan ya zama abun lura ga duniya gaba daya ay ibratan lin ai wannan abun lura ne ga mutane ya na biha wanda mutane za su lura da ita wannan su lura da wannan abu da ya faru fala yushrikuna ta yadda ba za su hada Allah da wani ba wala suna kuma ba za su saba ma Allah ba wannan abun su ne mahalaka guda biyu idan mutum ya durfafi guda ɗaya kawai ya halaka sai dai Allah ya taimake shi ya tuba kafin ya mutu na farko halaka ta farko shine mutum ya zama yana shirka halaka ta biyu mutum ya zama munhamik fil ma'asi ya zama ya dukufa yartakibu mutum duk zunubi a ce yana cikin masu aikata shi zunubi kaza yana aikata zunubi kaza yana aikata zunubi kaza yana aikata zunubi kaza yana aikata to shi ma mutum ba tuba ya gama yawo saboda abubuwan da Sheikh Aljazair yayi magana za a ba mutum aljanna da su abu biyu ne za a yi biyu a nisanci biyu Ya ce idan mutum ya yi imani yayi aiki na kwarai sannan ya nisanci shirka ya nisanci sabo to yanzu ya cancanci kaza a shi makullin aljanna ya rike mutum ya samu makullin aljanna shi yasa wani da aka tambaye aka ce ma huwa miftahul janna menene mabudin aljanna ya yace shine la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi yasa ake so kullum in ka tashi kai amfani da wannan mabudin ka rufe ka bude yininka sannan kuma kai amfani da wannan mabudin ka kulle yininka ma'anawi aka ce in ka tashi da safe ka ce Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikatika wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka in kai wannan so uku amma yan taka daga wuta kaga ka bude yau kenan in anjima zaka za ka rufe sai ka ƙara rufewa da wannan yamma ta yi bayan la'asar shi ma ka ƙara rufewa da wannan ba national pledge ba ne ake yi ko national anthem wanda national pledge ɗin ma masu faɗin ma ƙarya suke tun muna yara aka koya mana primary amma duk ƙarya ne ake ta yi wanda suka girma ma yanzu suka riƙa ƙarya suke yi national pledge ɗin da anthem duk ƙarya suke tun da an ce za ka ga to be faithful loyal and honest to akwai so yanzu a ciki faithful ɗin ne ko loyal ɗin ne ko honest ɗin ne kuma to serve Nigeria with all my strength to sabin najeriya ake yanzu ko sabin kansu sai ka gani sai ka tsara ka gani mutum yana sabin najeriya ne ogot way to serve nigeria with all my strength a yanzu sai dai ka ce to steal nigerians money with all your strength ƙarya ne ba wani to serve nigeria ba wani sabin nigerian da mafi yawancinsu ƙarya suke kawai ƙarya ne tun mutum yana yaro aka koya mai wannan ƙaryan kuma ba ya yin ta wasu ma a yi masu busa su tashi su kame duk su ce ko motsi ba su iya yi saboda yadda da za su yi ba najeriya gaskiya su je a hanshi bindiga hannun sa a kashe mutane shi ƙarya ne kawai ƙarya suke yi kawai sai dai ban ce duka ba akwai wanda Allah ya tsare su sun kamsu amma dai mafi yawanci wannan abin da ake faɗi faɗi ake da baki amma aiki na ƙaryata abin da ake faɗi ƙarya ne ba wani abin da ake yi wani maganan faithfulness da wani honesty da wani waye-waye mutanenmu da yawa they are not honest ba wani magana honesty a cikin mutanenmu yanzu tun da shi ake cuta da shi ake hada baki a kashe mutane da shi ake hada baki abin nan ba a ga makami a rasa inda aka samu a ga abin nan an samu wanda ya dauki alkawari ya rantsuwa ya ce zai tsare mutuncin mutane da abin nan ɗinsu kuma ya koma ya keta wannan abun saboda wani abu da za ba shi na kuɗi ta kaga wannan ma ƙarya ne gara ma ka na kai da Allah kawai to ko na Allah ma mutane ƙarya ma suke da yawa mutum ya tashi ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to ai fa mutum ya riga ya ɗaura kanshi da doka babba ba zai yi komi ba sai abin da Allah ya ce sannan kuma sai abin da karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace to kuma mutum ya dawo yana yin abin da ya gana ba har ibadar da muke aikata sai da aka yi mana ka'ida aka ce al ibada mabniya ala al aslaini al ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam dukkan ibadojin da zamu yi to sun ginu ne akan tushe biyu duk ibada kowace ibada zaka yi tana nan akan tushe biyu al ikhlasu lillah farko yi dan Allah dan wa za ka yi ibadan tun farko dan Allah sannan wal mutaba ali rasulillah sannan kuma mutum ya kwaikwayi manzon Allah yadda manzon Allah ya fil kaifiya wal kimiyya kaifiya yaya aikin yaya yake yi kimiyya guda nawa yayi mai adadi dole ka tsaya iya adadin to shine fa mutum ya yadda ya cika alƙawarin da yake nan duk kowace ibada sai ta dauki wannan idan ko bata dauki wannan ba mutum yayi wahalan banza to kaga ashe akwai matsala kenan sau da aka da yawa za ka ga abubuwa ana yin su ba don Allah ba ne wannan kuma shi ne hadisin thauban da aka ba da labari aka ce hadisin da ya fita da hankali mai ban tsoro aka ce za a je ranar tashin alkiyama wasu mutane suna da aiki ɗingima-ɗingima kamar duwatsun tihama wanda ya je maka ya san tihama ɗirka-ɗirkan duwatsun nan ga sunan kamar haka za su zo da lada amma sai sun je za su shiga aljanna kawai sai a ce a dawo da su sai an dawo da mutane sai a ce ai waɗannan ayyukan nasu an niƙe su yanzu sun koma kaman ƙura sun zama haba'an manthuran an nike su gaba ɗaya mala'iku su ba su sani ba tunda ba san zukatan mutane ba sai Allah ya ce waɗannan mutanen da kuka gani ayyukan nan da suka yi ba danni ni suka yi ba sannan kuma su ne mutanen da idan suka je suka ga gaban mutane sai su yi aiki mai kyau suna yin ibada mai kyau amma idan suka koma wani wurin da ba a san su ba kuma suka kadaita su kadai suka je bakunta ko suka je wani gari sai su kekketa dokokin Allah su gaje-gaje da abubuwa to shi yasa yadda suka yi ma Allah kwalele a wajen ayyukansu suka yi ayyukan ga su nan ba dan Allah ba su ma ai masu kwalelen aljanna sai gashi sun ga aljanna za su shiga sannan a ce a dawo da su gaba ɗaya ba magana shiga aljanna ayyukan su ma an nike su an sheke su ai wuta da su kawai saboda haka sai dai ihu da kuka kawai shine hadisin Thauban kuke ji yana da ban tsoro hadisin nan saboda haka mutum in ba saboda Allah yake abu bai bari ma kawai ya fi masa sauki saboda kada ya asara banza ya fito ko to wannan shine saboda haka su wannan suna saban Allah sun saba ma Allah sun yi fito na fito da Allah wajen shirka sun yi fito na fito da shi wajen sabo wannan maganan cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah ita ce mabudin aljanna har wanda ba musulmi ba sun san haka nan domin mun sha ba ku kissan abul yazid da shi da wancan a wannan albadi aka ce abul yazid shi ne musulmi ya zo yana wucewa ya ga kiristoci na taro a cikin church da safe da asusuba an yi sallah asuba ya zo ya gansu su kuma sun taru a coci sun cika coci za su yi taro shi kuma ya zo zai wuce ya gansu da ya zo zai wuce ya ce a waɗannan kiristocin da asusu ba za su yi taro nan akwai wani abu da suke so su shirya wurin sai ya lallaba ya shige cikinsu shi shugabansu ana ce mai albawadai, ya tashi zai fara magana bayan ya tashi tsaye zai fara jawabi sai ya koma ya zauna kuma aka ce me ya faru an shirya maganganu duk waɗanda za su zo su zauna sun zauna ana so a fara maganganu ya ce wallahi la wa an atahaddath ya ce ba zai iya magana ba suka ce walimada ayyuhal bawadi ya ce li'anna na rajulun muhammadiyun da khaladdura alaina ya ce saboda a cikinmu nan na gano akwai wani mutum musulmi ne ya shigo cikinmu yana nan don haka za mu faɗi sirri gabansu su kuma suka dudduba suka kasa ganowa suka ce wa ma'adaraka annahu muhammadi ya aka ka gano cewa wannan musulmi ne ya kalla ya ce a ina ashabu muhammadin simahun fi wujuhihim min athari sujud ya ce ai mabiyan annabi ba ɓoye suke ba da an gansu za a ga goshinsu akwai alamar sujada akwai alamar suna sallah aka yi nuni zuwa ga wannan abul yazid aka ga shi ke da wannan alama aka ce ya fita daga cikinsu aka ce ukhruj alaina ka fita kawai shi kuma ya ce wallahi lan ruja hatta ya hukuma Allahu baini wa bainakum wa huwa khairul hakimin ya ce ba zai fita ba har sai Allah ya yi hukunci tsakanina da ku shine mafi alkhairin mai hukunci wanda haka ba zai fita ba to sai suka ce wajihu ilaika as'ila in ajibta anna amanna nabi nabiyik wa in ajista an su'alin wahidin falan takhruja illa mahmulan ala aqtafina qatila to zamu yi ma tambayoyi idan ka ansa tambayoyin zamu yi imani da annabinka idan ko ka kasa ansa ko tambaya daya to ba za ka fita daga nan mafate mun kashe ka mun dora ka akan kafadun mu mun je mun yar shi kuma yace salu ma shaitum ku tambaya abin da kuke so suka fara mai tambayoyi masu yawa ma huwal wahidul alladhi la thaniya lahu menene abu ɗaya wanda ba shi da na biyu ya gaya musu yace ce qul huwallahu ahad yace to wa mathnatani latani la thalitha lahuma menene abu biyu wanda bai da uku yace ce al-lailu wan nahar an halarci dare da rana abun nan dare da rana aka ta tambayoyi har aka kai ƙarshe dai ya bada da amsoshi wannan ba za ku ji su ba yanzu shi kuma da aka gama tambayoyin bayan ya gama shi kuma ya ce as'aluka su'alan wahidan ni ko zan tambaye ka tambaya ɗaya guda ɗaya ni zan tambaye ka ya ce mai ma huwa miftahul janna menene mabudin aljanna kai kuma bayan ka yi tambayoyin ka dika menene mabudin aljanna ya yi shuru mutanen shi suka ce ayyuhal halbadi ya shugaba tas'aluhu kulla hadhihi al-as'ila wa yujibuka anha thumma yas'aluka su'alan wahidan fala tujibu za ka yi mai duka waɗannan tambayoyin ya baka ansa sannan shi kuma ya ma tambaya ɗaya kai ba za ka ba da ansa ba ya ce wallahi laqad arabtul tamamal ijaba walakin akhafu minkum na san cikakka amsa kawai na tsoron ku ne na san amsa amma tsoron me zai biyo baya nake yi suka ce ajibhu nanu wara'ak ka ansa mashi muna ka? ya ce miftahul janna huwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan shine mabudin aljanna yace mabudin aljanna shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma malam mutane ba gaba ɗaya sai suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to kai da ma ka san wannan ne mabudin aljannan kaman mu sha wahala wannan ne mabudin aljanna ba mabudi a wurin kowa sai nan kaman mu muna ta shan wahala gaba ɗaya sai suka musulunta gaba ɗaya ta dalilin wannan da'awa kawai guda ɗaya sau da aka kowa ka tsaya ka rika lura ta ina za ka ba da gudunmawanka addinin nan kowa aka ce wannan kowa ya duba ya gani ma za kaddamta li hadha din mi ka gabatar ma wannan addinin wani ya ce la tugmit ainaika kada ka kulle idanunka buɗe su ka gani ma za kaddamta li hadha din mi kai ma wannan addinin buɗe idan ka sosai ka gani mi kai ma wannan addinin saboda haka ya jama'a wannan yana da gayatu ahammiya mu lura da shi kowa ya tsaya lura da abin da zai iya da gudunmawa ko ta ina ne za ka iya yi wanda ba gaskiya suke ba ma suna da a wasu a ko'ina balle kai mai gaskiya idan da can aka zo shiga mota za ka lagos za ga wasu sun tashi a cikin motan nan suna rarraba maku ma takardu suna taimako magana wani ya dinga magana daga nan har lagos suna canji suna caccanza suna ta magana mu musulmai ko sallah ma ba a yi sai mutane su zaman su jungun jungun kawai a ciki ba wanda ma zai ce a yi sallah ba wanda zai su ko ga sunan suna ta wakilta addinin su ko ta ina su bi gida-gida su bi dakuna dakuna su kwankwasa ma mutane da can habbi suke da jikarsu suna bi gida-gida suna kwankwasa ma mutane su ce ka fito su yi ma ko su raba ma takardu in ma ba za ka fito ba gashi su yi ma wazi ne dole su baka takarda ba ka su kenan balle mu ba kowa ya amfani da daman da yake da ita inda ya ga zai samu wannan daman ya yi da'awa da yawa wasu za ka ga sun rayu da musulmai komi tare suke yi amma musulmin nan bai taba kiransu zuwa ga addinin musulunci ba har su gama harkar su suna harkar kudi suna harkar komi suna sana'a babu akwai wata rana wani da ya musulunta ya ce gaskiya musulmai baki da baki muka yi magana ya ce gaskiya musulmai kuna da matsala na ce mai mun sani suna ba ma iyaka ba maganar gaskiya ba ce ya ce da abokan shi tun secondary school har university suka yi abu suka gama har suna aiki ya ce ba wanda ya taɓa mashi tallan musulunci ya mashi ko ba zai musulunta ba wanda ya taɓa mai wannan tai ba su taɓa kiran shi ba cewa ko zai musulunta sai yanzu ne Allah ya taimaka ta wani hanya ya zo ya musulunta ya musulunta zai ya musulunta aka ce to yanzu za a tafi aikin haji sai kawai yan uwan shi abokan shi yanzu abin da suka iya yi suka ce ta gaskiya hotun tuni yanzu abin da za su yi bari su biya mai kujera shi da matar shi sun musulunta su je su je aikin haji tare to shine ya kare man tambaya ya ce shi yanzu wanda yake tsoro ya ce amirul hajjin da aka naɗa wancan lokacin ya ce tantiri ne <laughs> ya ce wallahi abokinsu ne wa iri shegen da basu yi ba ya ce shi ya san shi ma a yana musulmin ya sha zuwa ofis ɗin shi shi ya ce mashi su zo su zo da ya ce mashi a yau juma'a ba ka tashi ka tafi juma'a ka ni ka ni nan ka je ka dawo shi sannan bai musulunta ba shi ma ya ce kai yau shi ba ba za ya ba kawai zama shi to kuma yanzu ne amirul hajji ya ce ya za a yi aiki hajjin su ya yi wayan wannan tantirin shi ya ɗauka limamin ya ɗauka kamar limamin sallah ne wanda za a sa limamin ya ja sallah to an sa abokin shi ya sa abokin nan nashi tantiri ne kuma shine amirul hajji a wannan shekara ya ce ka to shi hajjin nan nasu zai kyau kuwa domin abokin sun nan da aka zafa ta akwai wata rana wasu abokai ne su biyu suka zo za su yi sallah mun zo za a yi sallah aka ce mu mun jira su su zo mu yi sallah ina tsammanin sallah magariba ce ko isha ina manta su ba sa da sun fita suka zo za su yi sallah a ba suka ce kun yi sallah muka ce mun yi suka ce a sha sai aka ce suka zo su bi suna ta gardama to kai ja to kai ja to kai ja to kai kowa ya ce a kowa ya ce a sai ɗaya dai ya haƙura ya ja shi da sai gaba sallah suka ce mala kaga wula ta gardama zai zama liman ko to gani muka yi kowa dai iya ja sallar nan za a yi karo <laughs> su da su suka faɗi da kansu ka ta wala gani muka yi wanda ya ja sallar nan take mu za a yi karo <laughs> to abokai ne kowa ya san tsaye kowa har suke yawon su gaje ya zuwa da zallalla gaskiya suna gari a yi zallalla za ta yi karo yanzu da shi da aboki zai ce ba wane ne ba wane ne ba ta ba ga wannan tun da an gane a bari a tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yadda mutum ya zame har ya gano kai ka gano ma ka yi ba daidai ba wata ni'ima ce daga Allah bara wa ta'ala to yanzu ka samu wannan ni'iman ta farko ni'ima ta biyu shine mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah atta taibu dhanbi kamar la dhanba lahu wanda ya tuba idan yayi zunubi kamar wanda bai yi bane Allah sai ya rufa masa asiri sannan aka ce mana wannan kullum ibn adam khata'un dukkan 'ya'yan adam masu kuskure ne wa khairul khata'ina tawabun mafi alkhairin masu kuskure shine wanda za su tuba sun sun gane sun yi ba daidai ba su tuba wani wurin aka ce la kabirata ma'a tauba babu wani babban zunubi da ke tsayawa idan dai ana tuba wala saghira ma israrin kuma babu karamin zunubi in ba a tuba ko karamin zunubi ne in dai ba a tuba to zai yawa amma ko babba ne in ana tuba to ana goge babban muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya bamu ikon tuba kuma Allah ya karbi tuban mu nan tsarkin sunayensa na aka mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wata'ala ya fito ko to wannan shine aka gaya masu ma'anar ayataini ma'anar waɗannan ayoyi biyu da ya karanta masu albarka lamma zakara ta'ala ma kana yulaqihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna min mushriki quraish yayin da Allah ta baraka ta'ala ya ambato mana abinda manzon Allah yake fama da shi da shi da sahabbansa wanda suke fama da shi da kuma muminai kenan wa sahabbansa muminai abinda suke fama da shi daga mushrikan quraishawa ذكر تعالى نوحا وإبراهيم سي الله تبارك وتعالى أمبتو منا النبي نوح da annabi ibrahim wanda yanzu an fara magana da annabi nu magana akan annabi nu ga magana annabi ibrahim nan gaba aka fara ambato mana su wa kilahuma qad'ana wa laqa dukkan su waɗannan sun yi fama kuma sun haɗu da malam yulaqihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu da ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su yi fama da shi ba sun yi fama da matsaloli wannan li yakuna dhalika tasliya lahum wa takhfifan anhum dan wannan ya zama hankurtawa ne kuma sauƙaƙa ma manzon Allah ne da sahabbansa a ce to ku ji shi yasa da ya tashi ba da labari yana ba Khabbab bin al-Arat labari kamar yadda muka karanta ran nan da yazo ya ce mashi manzon Allah ka roƙa mana Allah wannan hali da muke ciki abu yayi tsanani ana cutar da mu ana mana kaza ya ce saurara manzon Allah ya kishin gida Ka'aba a jikin inuwar Ka'aba ya tashi zaune ya ce masa kaga wannan addinin da ka gani mutanen da suka wuce gabaninku akan sa mutum a cikin rami a tona rami a sa shi ciki a rufe sannan a ɗauko zarto a sa mai zarto a tsakiyar kai a yi ta yankawa har sai ɓangare nan ya faɗi nan ɓangare nan ya faɗi nan wani akan sa mai matsefi na ƙarfe tsakanin fatar shi da gashin shi ake caka mai wannan a kwaye mai fatar kai har sai ta zo keya amma wannan abu da aka yi masu bai sa sun bar addinin nan ba sun rike gamgam sun mutu a kai saboda haka ku daina gaugawa yace ina rantsuwa da Allah tabaraka wa ta'ala Allah sai ya cika wannan addini yadda mutane ke tunanin addinin nan ba zai kai ba sai ya kai ko ana so ko ba a so za a kai ga mutum zai ɗauki kayan shi daga sana'a har zuwa hadara maut ba abin da zai same shi baya jin tsoron kowa sai Allah sai kuma zaki akan dabbobinsa lafiya lau zai isa addinin nan za a samu abin nan saboda haka ayi hakuri saboda haka duk wata musifa da za ta same mu ba mun ce babu bane amma fa ba wurin gudu ba wurin tsira la malja wala manja illa ilallah ba inda za a gudu a laɓe ko a koma wani wuri sai wurin Allah tabaraka wataala saboda haka mu koma wurin Allah da addu'o'i mu tadarru mu inkisari silsilatu amalil qulub ta hanyar mutum ya tadarru alkhawf wal khashya wat tawakkul was sabr sannan bayan haka nan wat tadarru wal inkisar wal tawadu mutum ya kankan da kanshi duk waɗannan ayyuka kai aikata su zuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala ne neman mafita muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita saboda haka waɗannan in an yi haka ana karanta waɗannan kisoshi na a sauƙaƙa ma mutum raɗaɗin abin da ke damun shi faƙala ta'ala walaƙad arsalna nuhan ila qaumihi Allah tabaraka ta'ala ya ce mun aika manu zuwa ga mutanensa mun aika shi wa qaumu nuhun yawma idhin humul bashariyya jam'a mutanen nuhu a wannan lokacin sune yan adam gaba daya id lam yakun ghayruhum domin ba wasu sai su a wannan lokacin falabitha fihim ay makatha yad'uhum ila ibadatillahi ta'ala ya zauna yana kiran su zuwa ga bauta Allah tabaraka ta'ala wa tauhidihi da kadaita shi wa tarkil asnam da kuma barin gumaka alhamsatul lati kanat lahum wannan gumakan guda biyar waɗanda suke bauta mawa lokacin wahiya wad wa suwa wa yaghuth wa ya'uq wa nasra waɗannan da suke ce masu su kuma suna kira yana kira su kuma suna cewa la ta wannan la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa wa la yaghuth wa ya'uq wa nasra wa qad adallu kathira bayan kuma sun batar da mutane da yawa wa kana ha'ula'il khamsa rijalun salihina rijalan waɗannan mutane sun kasance rijalan salihina asalinsu mutanen kirki ne falamma matu bana wa ala kuburihim yayin da suka mutu sai suka gini akan kaburrukansu wa wada'u lahum tamathil suka sanya mutum mutumi kowa da hoton shi akan kabarin bi hujjati annaha tudhakkiruhum billah cewa suna tunatar da su wannan zai tuna su game da tuna masu Allah tabaraka wa ta'ala fa rabu fi ta'ati sai su kwaɗayi wajen biyayya tunda mutanen kirki ne su ga sunan walamali amali salih da aiki na kwarai thumma zayyana lahum ash-shaytanu ibadatahum daga nan sai shaidan ya kawata masu cewa su bauta masu kawai za su samu bukata fa abadu sai ko suka bauta masu fa ba'atha Allah ta'ala ilaihim nuhan rasulan sai Allah ya aiko annabi nuhu ya zama manzo gare su fa da'ahum ila ibadatillahi wa tarki ibadati ha'ula'i ya kira su zuwa ga bautar Allah da barin waɗannan bautan waɗannan mutanen falabitha fihim alfa sanatin illa na aman wato ya zauna cikinsu yana kiransu shekara dubu hamsin ne kawai babu ya da'uhum falam yastajibu lahu yana kiransu amma ba su amsa masa ba kafin nan bari mu shiga na har kuma wannan abun mutanen nan da wannan wad da wannan da suwa da yahuth da da nasara idan kuka diba kamar cikin wancan littafin na ar maktum za ka gani yadda aka ce abun da ya zo akwai wani abu da ake ce mai abin nan ba ibnu liha wannan ibnu liha din sai aka ce shi shi da ya zo lokacin annabi lokacin da abin nan shi ya dawo ma laraba bautan waɗannan gumakan yana zuwa sham yana fatauci shi mutum ne mai son a bauta amma lokacin ba bauta ta abun nan ba ta Allah ba da ya je ƙasashen larabawa wani shaidan ya ziga shi ya ce mashi kai mai bauta ne bari nuna ma asalin inda gumakan nan ruwa ya nutsar da su na nu lokacin nan sai ka tono su sai ka je ka raba ma larabawa tunda kai mai son abauta ne ga asalin ma bauta wanda baban ku nuhu mutanensa suka yi sai ya tono waɗannan gumakan ya sa su abun nan ba ya je kai ma larabawa ya rarraba ma kabilu daban-daban wannan kabila ya bata wad wannan kabila ya bata suwa wannan ya bata yaguth wannan uku wannan sai kasa larabawa kashi-kashi sai suka koma suna bautan wannan gumaka wannan ya sa shi ɗan jahiliya ne amma laifin da ya yi irin wannan ya fusatar da Allah don shi ya dawo da bautan gumaka cikin larabawa aka ce shi ɗan wuta ne annabi ya ce da ya tafiya har an nuna mai shi a cikin wuta an fasa cikin shi a wuta kayan cikin shi na jan ƙasa a wuta kamar yadda kyankyaso an fasa mai ciki yake dawur dawur ya ce haka ya gan shi a cikin wuta saboda shi ne sanadiyan dawo da bautan gumaka bautan wani Allah ya fito ko ku karanta cikin arrahiqul maktum za ku ga cikakken bayani domin a rahiqul maktum bai da daɗin karatu ne ga wani lokaci ga ɗaliban ilimi saboda mutum shi in yana karatu yakan zaɓu ne sai ya fara son yana son yanzu kake so kai karatu yanzu kake son natija to shi kuma littafin bahas malamin yayi kuma yana daga cikin hasai da aka ba shi kyautar nobel shi ma irin ne da aka ba kamar shek abubakar mahmud gumi kan wannan abu saboda rubutun da ya a littafin rubutu ne ba karamin rubutu ya ba to amma karanta shi ne wurin ɗalibai ba mutum kowa yake daurewa ba domin sai da ya maganan bi'an larabawa tun jahiliya ma kafin ma su san ma menene ya taho tun daga lokacin annabi adam ya gutsutsuro ya dinga tahowa yana gutsura har ya kawo daular larabawa ya kawo yadda suke yayi maganan tattalin arzikin su iktisadi yayi maganan siyasansu yayi maganan zamantakewarsu da irin mu'amaloli nasu duk yayi magana akai ya faɗi duk jagwalgwalan da suke yi kafin aiko manzon Allah dan sai da ya koma tun kafin wajen Dawud lokacin Annabi Isa kafin ma haihuwar shi ya yi bayanin duka waɗannan abubuwan to sai mutum sai ya ji ya kagara lokacin abin nan amma shi so yake nuna ma duniya da yadda take a hargitse da yadda ta ya mutse amma da aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tadda ita da wannan ya mutsin cikin shekara 23 Allah ya ba manzon Allah ikon sa'a ya gyara duniyan nan ya yi mata gyaran da yanzu gashi nan shekara 1400 da wani abu har yanzu bata koma yadda take da ba bata lalace ba sai karuwa ma ake kara samu tana ta gyaruwa cikin shekara 23 yayi ma duniya tarbiyyar da ba a taba samun wanda yayi ma duniya wannan gyaran kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to shi ake so mutum ya gane kamar yadda mai nisa haular rasul warradu ala muftarayati ya yi, da ya dauki littafin shi ma ya da tarihi sai ya faɗi tarihin mata kafin lokacin zuwan musulunci da yadda al'ummomi na baya suka wulakanta mata suka rena su har sai da ya kai ga wata al'umman sai da suka ɗauki mata kamar means of income ne kawai tura su ake su je su yi zina su kawo ma gwamnati kuɗi nawa suke wa kuɗin shiga na ƙasa ko ko mutum shi ya mai da matan kamar haka wani mijinta zai mutu sai mutum ya gaje ta sai ya kwace kuɗinta kuɗin dukiyar da ta mallaka ya rike in ya ga dama ya zaunar da ita ya ce matar shi ce in bai ga dama bai zaunar da ita karkashin shi ta mai aiki kamar baiwa kuma ko nawa za a aure ta ya ce shi za a ba sadakin ya anshe in bai ga dama bai ya anshe sadakin ya kiyar da kuma ta aure wasu kuma suka koma suka ɗauki mata kamar bayansu ne kwata-kwata kyauta ma suke da su wannan 'ya'ya ne an haife su amma za a kwashe su a kyauta da su a ba wanda aka gana ma ba abin da ake yi da su banda in za a yi buki a zo da su masu kyau su yi rawa marasa kyau su yi aiki shikenan wanda suke da kyau su yi rawa gaban masu mulki in ya sun burge shi a kwashi goma a ce an bashi kyauta ya tafi da su kasarsa kamar da fir'auna ya masu amma musulunci ya zo ya ba su daraja ya girmama su da suka tashi sai suka koma suka yi wa musuluncin suka koma suka ce shi ya zalunce su ba shi ne bai masu adalci ba ka duba ta kaba mace take yi da sai ta yi shekara ɗaya ba a cin abinci da ita ba a shan komi a kulle ta a wani daki ita da bola a haɗa su wuri ɗaya ta fito a ce in ta fito ta gama shekara ɗaya sai ta je ta samu wani tsuntsu ta goge jikinta ta tsuntsun mutuwa ba ta wanka ba ta kitso ba ta komi musulunci ya dawo ya ce wata hudu da kwana goma za ta yi shi ma ba za ta hana ta wanka kwalliya aka ce kada ta yi suka dawo suka ce musulunci ne ya cuce su to mi za a yi masu wadda ake bautawa wadda ake mata ba ta da yanci ba ta cin gadon babanta in ya mutu ita ma kanta gado ce a cikin gado ake rabanta aka zo aka ce a'a yanzu za a ba ta gado sai dai namiji zai ɗauki ɗaya ita ta ɗauki rabi suka ce an zalunce su ya za a yi a ba wanda bai samu kwata-kwata yanzu aka ce ɗau rabi namiji ya ɗau ɗaya suka ce shi musulunci ne zalunce su bayan mu mun sani idan da aka ce namiji ya ɗau ɗaya ita mace ta ɗauki rabi idan yanzu aka kaddara mutum ya mutu ya bar 'ya'yansa guda biyu mace da namiji ita ta ɗau rabi shi ya ɗau ɗaya za ta ɓoye wannan rabin ne shi kuma ita ciyar da su a wannan ɗayan nashi da ya ɗauka in ta tashi aure shi zai mata hidima kamar baban su ya ce shine ubanta yanzu shine uwarta shine ubanta zai mata hidima zai wahala a ce maka yau mutum an mutu an bashi da shi da kanwashi saboda ta ci rabi shi ya ci ɗaya in za a sai biredi ya ce kawo naira talatin ni kuma in ba da sittin a so biredi kawai zai so biredi ne abin da za ta yi kawai a lokacin nan ta rika dafawa in ya kawo ta sarrafa amma shi ke ɗaukar ɗaunin gidan ko ba ka ka sha akwai hikima sannan ya tashi aure shi yake ɗaukar kuɗi ya kai ya nemo shi ke biyan sadaki shi ke kama gida shi ita ko in ta tashi aure ita ake kawo ma sadaki ita ake kawo ma lefe sannan mijinta shi zai kama gida ita sai dai a ɗauke ta kawai a aje to akwai hidima ɗiri ɗaya ce da ta namiji da ta mace amma sai su manta da wannan sai ai musulunci ne ma bai masu daidai ba an ce namiji ya auri mata hudu saboda akwai hikimomi da can hana ki auren ma ake bauta ake da ke a mai da ke baiwa a kwashe ku a kyauta da ku mutum goma a bada kyauta aka ce shi ya auro hudu a matsayin aure kowace na da daraja tana da haƙoƙi a kula da ita a ciyar da ita a shayar da ita sai suka ce adalci su ma a ce su auri maza hudu hawa ta ce su za su gwada su ma inda ana so a yi masu adalci suna ce su ma su auri maza hudu kowace ita ma ta auro hudu har a Kano wata ta ce ita sai ta gwada ma ita za ta auro maza hudu tunda shine adalci saboda haka ba a gane musuluncin ba gane shi ba ba abun nan ɗinsa ba saboda haka sai su ce a ne a yanzu ma abin da ake so kawai matan da maza su fito daidai what a man can do a woman can do su ce ibun better kuma sun san ƙarya ne ko a cikin gida kafin ma a fita waje ƙarya ne duk wata mace wadda take budurwa ce ita ko babba ce idan tana da ƙane mai bi mata sakonta wata ma ba shi ke bi mata ba za a iya samun yaya sai a haiho wata mai bi mata ƙanwata kenan su biyu kenan ko to idan aka haiko namiji uku na uku kenan ko zai iya hada su su biyu wata rai masu duka ko ba haka ba ku taba ba haka bane suriyayyen nan guda biyu wata rana in ta baci kana nan zaka ji yazo an zo gida suna ta cewa wane ne su duka biyun yayi masu duka to ya aka aka zama daidai bayan shi ba ma kananta bane mai bi mata to balle a tsallake ɗayan ya zo kai sako shi ke bi mata wane ita da shi haka ne ko ba haka bane ba shi ba ɗaya bane kenan Ƙananta na biyu mace a ce yau an haiho ta ita tana da ƙanwa mace ba su biyu kenan ba sai namiji shi ne na uku idan dai lafiyar shilau ba wai wata na ƙasa gare ba aka taso tare to su biyun nan radda ta ɓaci su biyun zai masu dukan tsiya in ba kowa a gidan ko ba ka bane to ya aka suka zama daidai to balle a ta shi in kau saƙo ne ma shi ke bin yaye daga yaya ta farko sai shi haba malam sai an koma shine yaya a gidan kawai bata isa ta wani abu ba in ba kowa gidan baba baya nan mama bata nan bata isa ta wani abu ba in ba kowa tana zuwa ya ce ta bari ta in ya mammake ta can tin kuka zo sai kun sha mamaki to ya aka zama daidai kuma nan na sha raba fada zaka gama mace wani lokaci ta ce mijinta ya hura mata wuta baya ya baya tausayinta in ce yana zuwa nan markaz a ce ya zo yana zuwa ta ce to in ce ina neman su wallahi wani in ya zo ka ga matan gatan nan wata jibgegiya shi ko aka zo da shi ka gan shi dan firit wannan nake bubbuge ki ta ce wallahi wallahi yana ta yana zaka wani ko goya ta yi a bashin ko a mota ya gaishe a cikin mota shi ke tuka motar tana zaune malam wani kaya guda kan kujera kuma shi ne mijin yana tuka motar nan kai dai kai wannan shi ne mijin nan shi ke mata dan manzan duka ba halitta iri ɗaya ba ce namiji ba wasa ba ne namiji Allah ya ba shi wani abu za ka ga yanzu namiji ƙarami kadiba namiji yaro ɗan ƙarami malam ya ɗau sanda sai ga yana kore shanu ɗari shi kaɗai malam yana tare su yana sa su hanya in aka ba mace aka ba zai yi ba ko daga wannan shanun a gane abin nan ne sau da aka shi barkono ne in aka sa shi a ido za a ji namiji barkono ne kafin a sa shi a ido ne ba za a gane ba amma in ya shiga barkono ya shiga ido ana ganewa haka maganan mata su ce wai namiji da abin nan ƙarya ne ba ɗaya ba ne ba abadan ba ma ɗaya ba ne Allah da kanshi bai gaya mana ba shi ya gaya mana ba a rijalu muna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah tabaraka wa ta'ala fifita maza akan mata ba daidai suke ba to saboda haka waɗannan su ne abin nan ɗinsu to mutanen nan suka zo suka yi bautan wani Allah to ga nahar nan guda biyu da za mu karanta rawa anas radiyallahu an imamu anas bin malik ya ruwaito Allah ya kara masa yadda anan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annahu qala Auwalu Nabiyyun ursila wato farkon annabi wanda aka turo waqtulifa fi sinni kuma shine wanda aka yi sabani a shekarunsa shine annabi nuh kenan faruya an anas aka ruwaito annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lamma ba a Allah Nuhan ila qaumihi yayin da Allah ya aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanensa wa ba'athahu ya turo sa wa huwa ibnu 50 wa mi'atai sana a lokacin yana dan shekara 250 sadda aka aiko shi kenan yana shekara 250 a daidai lokacin wato ko shine nan a wa huwa ibnu 50 ko wa mi'atai sana falabitha fi qaumihi alfa sana illa hamsi na aman sai ya zauna a cikin mutanensa shekara dubu wato sai hamsin ne babu shi yasa aka ce sai da aka yi karni ɗari so bakwai sannan ya fara kuka kanan shekara ɗari bakwai za ku gani can ya faɗi a wani wuri cikin ina jin suratul anbiya ne ya ce shekara ɗari bakwai ya yana kiransu bai damu ba wannan karni su zo su wuce wannan karni su zo su wuce wannan karni su zo su wuce shekara ɗari bakwai sai da aka yi shekara ɗari bakwai aka ce wata rana yana waje abun nan ba sai wani mutum ya zo zai wuce da ɗan shi sai ya gano da ya gano kawai sai ya ce baba gano sai ya ce a aje shi ya ɗauki dutse ya rafka masa a abun nan a gosha sai da ya rotsa shi daga nan ya ce mutanen nan babu alkhairi a cikinsu tunda da dai ‘ya'yansu dan da suka haifa wanda ake ɗauke da shi ya tsanan to ya nuna mutanen nan babu alkhairi daga to daga nan ne ya fara damuwa sannan aka gaya masa cewa mutanen nan ba za su shiri ba kaga kenan ya yi ɗari biyu da hamsin sannan kuma ga ɗari bakwai in ka hada shi kenan zai baka dubu ba hamsin kenan na'am ɗari biyu da hamsin ga ɗari bakwai ba dubu ba hamsin kenan ba to wannan shine abin da yi ya yi wannan shekaru yana kiransu wa baqiya ba'da tufan hamsin wa mi'atai sana kuma sannan bayan an yi ruwan tufan kuma ya ƙara yin shekara ɗari biyu da hamsin to in ka hada nawa kenan dubu kenan dubu da nawa mhm. dubu da ɗari da hamsin ko da ɗari biyu ma falamma atahu malakul maut amma duk da wannan shekarun yayi biyu kenan ko a shekarun shi a duniya kenan ga 250 kafin a aiko shi ga 700 yana kira wato abun nan ba a'a ga 950 zamu ce ko ni na bata abu ɗari 400 yayi 250 kafin a aiko shi yayi shekara hamsin yana kira nawa kenan 1200 sannan ya ƙara dawowa bayan an yi ruwan tufan kuma ya ƙara yin shekara 250 1450 kenan to shekarun da ya duk da an ci an yi sabani ta akwai wanda suka ce shekara 80 ya bayan tufan wasu suka ce shekara 40 ya kafin a aiko shi ba da wannan ruwayan ba to amma wannan dai ruwayan da shekara 250 sannan aka ba shi sako ya zo ya dubu ba hamsin yana kira sannan ya ƙara yin shekara 250 bayan an yi ruwan tufan duk in ka hada wannan lissafin 1400 kenan da hamsin amma da ya zo mutuwa mala'ikan mutuwa ya zo zai ɗauki ran shi falamma Tahu malakul maut yayin da mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ran shi kala yano ya akbar al'ambiya ya ce yano ya wanda ya fi girma cikin annabawa domin kai ne manzon farko wa ya tsawil ya wanda ya dogon shekaru ba wanda ya kai ka shekaru wa ya mujabar da'awa ya wanda ake karban sa in kai addu'a karba ake duk addu'a da kai an karba kai fara'aitar duniya me za ka ce mana ya kaga duniya tunda kai ga ka da matsayi har guda uku kai ne babba daga cikin annabawa kai aka fara aikowa kai ka fi kowa dadewa a cikin annabawa kai ne wanda in yi addu'a ana karba to me za ka ce mana ya kaga duniya kala ya ce kwatankwacin yadda na ga duniya yanzu mathalu rajulun ne bana ay buniya lahu baitun lahu wato bana buniya lahu baitun lahu kamar kwaci na kamar mutum ne wanda aka gina masa gida aka ɗauki gida da shi gidan nan yana da babani yana da kofofi guda biyu fa min wahidin wa kharaja min al-akhar yace ni yanzu a duniya ganin ta nike yi kamar mutumin da ya gina gida gida mai kofa biyu ya shiga ta wannan kofan ya fita ta wancan kofan yanzu yau kwatankwacin zaman da ne a duniya haka nake kallon shi kamar wanda ya shiga gida mai kofa biyu ya bi ta nan ya bulle ta can kawai to kun ga duniya kenan in dai maganan ka dade ne ko saboda mulki ko saboda matsayi gashi na an faɗi wanda ya fi kowa dadewa wanda ya fi kowa amma yau ya zo mutuwa ya ce bambancin shi da kawai duniya gani yake kamar gida mai kofa biyu ya shiga ta wannan kofan ya bulle ta can kamar gidanka ne ka shiga yana da kofa biyu ka biyo ta nan baka tsaya ba bulle ta can layin to kamar haka duniya take a waɗannan shekarun ta ƙare gaba ɗaya ya fito ko saboda haka wannan shine abin da aka gani a nan abu na biyu aka ce al'udulu al-sana da aka yi magana an yi magana a can wurin aka ce falabisa fihim alfa sanatin illa hamsuna aman ba a ce falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina sana ba a ce haka ba wannan uslubin qur'ani ne saboda kada ya maimaita kalma iri da in akwai kalmomi wanda za a faɗi wannan a ƙara faɗin wata saboda ka gane yaren yana da faɗi kuma yana da basira mai maganan mai maganan yafi kowa sanin balaga to shi yasa aka ki maimaita sana aka mafaɗi sai aka ce aman a wannan amma ma'anan su daya shine yace al-udulu ali sana ila al-am wannan kauce da aka yi daga sana aka koma zuwa ga am hatta la yahsul takrarun fi lafazi sana saboda kada a maimaita magana a lafazin sana wa huwa min kala min balagatil kalam wannan yana daga cikin balagan magana ka faɗi wata kalma ka juya da wata kalma ka fara faɗin wata kalma mai ma'anan wannan ya fito ko yau da aka wannan shine abin da aka yi magana ci ina ne ya da'uhu falam yastajibu lahu yana kiran su ba su ansa ba fada'a rabbahu daga nan ne abu da ya ɓaci ya koma yana roƙon Allah ya ce ya ce anni fantasir ya Allah an rinjaye ni mutanen nan fada'a rabbahu anni maglubun fantasir ya koma ya roki Allah ya ce ya Allah an rinjaye ni mutanen nan sun fi karfi na nayi nayi na kira su zuwa gare ka sun kibi na aka ya Allah ka kawo agaji fastajaba Allahu lahu sai Allah ya ansa masa fa a wa ashabas safina Allah ya tserar da shi da shi da wanda suka shiga cikin wannan jirgin ruwa wa humul mu'minuna sune mu'minai wa halaka fit tufani zawjatuhu wa waladuhu kan'an hakanan wato a cikin wannan dufan mutane suka halaka sauran jama'a suka halaka matar shi na ciki ɗan sama wanda ake ce makan'an yana ciki wasairul bashar da sauran mutane illa nuhan wa man ma'ahu fi safina ba wanda ya rage a cikin a cikin wannan jirgi sai annabi nuhu da waɗanda suke tare da shi daga cikin wannan jirgi wa kanu qarabata 80 nisba kusan mutum 80 ne kawai yan adam ne kusan 80 kala da halittu rayuka 80 ne wa khalafa nuhan wa khallafa nuhan thalathata auladin annabi nuhu ya bar ƴaƴansa guda uku waɗanda su ne suka bi suka bi shi hum sam wannan shine na ɗaya daga cikin akwai sam cikin ƴaƴansa wa huwa abul arab wannan shine abun wannan wanda yake asalin tushen larabawa wa faris da farisawa wa rum wa humul jinsu sami su ko waɗannan amma wa faris wa rum wa hum wa humul jinsu sami su ko waɗannan akwai sami a ciki shi wancan sam da abin nan ɗinsa ne to waɗannan da larabawa da 'yan farisa da 'yan rom duka jinsun sami ne sami su ne babansu asalin babansu na farko 'ya'yan nun sai cikin na biyu akwai ham wancan kan'an cikin halakakke ne dama ba ma faɗi maganin shi ba sai ham akwai wanda ake ce ma ham wa huwa abul qibt wa sudan wal barbar wannan shine wajen asalin mu kenan dan wajejen mu kenan shine baban qibtawa waɗanda ba larabawa bane wa sudan sudan ko an ce sudan an hada da mu duk muna ciki wal barbar da barbar barbar din nan ko an yi fama da su su ne barbar wanda haka ce barbar din nan la khaira fihim to amma dai mutane ba a hada su gaba daya amma dai asalin waɗannan sun fito daga kabilan sa duka wannan ya hada har da mu dukkan mu bangaren mu muna cikin wannan kabila ta asalin wannan ɗananu wanda ake ce maham domin nan kibtawa suke nan ne mutanen sudan mutanen barbar nan wajen suke mhm. eh <laughs> ah, ogo dai zuwa ne ne kai ne ba ka nemi da za ka fita ba Allah ba ya ji an ci kiɗu ya ce kiɗu wajen mutanen firawa da ke nan a <laughs> so ah, ai kawai mutum da ya tun da Allah ba ruwan shi da kabila ba ruwan shi da yare kawai wanda musulunci ba shi ne gaba ba duk kawai ta roƙo Allah dai ya sa ya rayu musulmi ya mutu musulmi ba shi kenan magana ta kare ba ko daga ina mutum ya fito ba shi kenan ya ba mutum ya daina tinkawo da wani kabila ko wani yare kawai kai kokari Allah ya taimake ka ka yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai aiki akan ta tukuru kawai shi kenan inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum Allah baya kallon suran ku ko jikin ku ko ina kawai zukata yake kallo wanda suka imani da shi suka yi aiki shi kenan mutum ya sha Allah ka zaɓi tsallaɓi sha na uku cikin 'ya'yan shine yafif akwai yafif wa huwa abu turk shine wannan abun wannan baban turkawa kenan ai ka ji ma wannan ba gara mu ba da mu fito nan ba ma to ka ji gashi nan ma ka gariya shi wa turk da turka wasa qaliba akwai wasu da ake ce masa qaliba wa yajuju wa majuju da yajuju wa majuju duk 'ya'yan shi ne 'ya'yan sun fito daga yafif ne asalin yajuju wa majuju kuma nan an yi maganar su cikin suratul kafi idan kun ba za ku gani suna nan su ma mutane ne mabannata ne halittar su ma ba ta da kyau domin an ce daga cikin abun nan ɗinsu guda ɗaya idan ya buɗe kunnen shi ya shimfiɗa da shi sai ya rufa da dayan kamar irin rufan nan da mata suke da lokacin zafi in ta fito da zane ɗaya ta buɗe ɗaya ta shimfiɗa ta dau ɗayan ta rufa to shi da kunne yake yin haka idan ya dau kunnen shi guda daya ya shimfiɗa sai ya hau bisa idan kuma sai ya kifa jikin shi da shi ya rufa kamar mayafi ga kaga wannan kuma yayin yafif ne a ga da baka ba fito nan ba o oh, wani ba sani wala war kana ran bayan kace sai ka sai ka ya mutane ita magol to ana ba su da cikin turkawa ta tati wala atatira wala duka ta bangola mangolawa adin nan wajen suke su ne sakali wannan sakali wa din ma duk san su ne dukkan su mutanen mutanen wannan ne su da ƴaƴan yafis ne wannan hadha ma'ana qauluhu ta'ala wannan shine ma'ana da aka ce fa akhadhahum tufan wa hum zalimun sai tufan ya kama su suna zalunci ayli anfusihim bishirki suna zalunta kansu da shirka kenan akwai na har nan ba na uku a tufan ma'khudhun min atafa bishai'i ya tufu aka ce in an ce tufan to an ciro shi ne daga abu in ya zagaye abu ai ya tuf wanda ya zagaye shi ya tuf wa huwa ka ya tufu taufan wa tufanan duka wannan sarfu ne ai qala nuhas yuqalu li kulli shay'in kathir li kathirin akan ce ma abu mai yawa sai a ce bashi mutifin bil jami' wanda ya kewaye abu gaba daya min matsarin kamar in aka ce an yi ruwan sama mai yawa wanda ya zagaye wuri ya ba ta inda za a fita au katalin ko ko akai kashe-kashen da ya zagaye mutane ba wanda ya tsallaka au mautin au wa tufan ko ko akai wannan tufan au mautu tufan ko ko irin wannan ruwa idan ya zo gaba daya ai mutuwa ta gaba daya sai a ce tufan saboda ya zagaye kowa ba wanda ya tsallaka kenan ya fito ko fa na huwa ashabas safina muka tserar da shi wa min baini ma fiha abna'uhu thalath a cikin wannan jirgin akwai 'ya'yansa guda uku banda ɗaya ɗaya shi bai bi ba shine sam wa ham wa yafif shine muka ce sam shine asalin uban larabawa da sauran waɗanda suke kusa da su irin faris da rome da sauransu kuma waɗannan su kuma 'ya'yan ham shine kiftawa da sudanawa da barbar su kuma waɗannan shi ya fi shi kuma abu turk wasu kaliba da waɗannan da kuma ya juju da ma juju waɗannan shi kuma ‘ya'yansa ne to wannan dai suka ‘ya'yan an tsere da su a wancan lokacin saboda su sun yi imani sun bi babansu wa minhum ai umar alkaun bil da wannan ne kuma umar alkaun aka raya duniya bilbashar da ‘yan adam daga na ‘yan adam suka zo suka yadu. aka yi yawa shirkan wa garban wa shimalan wa junuban aka samu can gabacin duniya da yammaci da kudanci da arewaci gaba ɗaya ko ina aka samu duniya ta ɗaga wa qawluhu wa ja'alnaha ayatan lil alamin muka sanya wannan abu ya zama abun lura ga duniya gaba ɗaya ai hadithatu tufan wannan al'amari na tufan wa minha as-safina da wannan jirgin wa makatha tilka tilka al-mudda at-tawila ta zauna wannan jirgi ya daɗe zamani mai tsawo ma mustajibi na duk da cewa waɗanda suka amsa ‘yan kaɗan ne wannan ayatan ai akwai abin lura ai ibratan lil alamin ai akwai abin lura ga mutane ai linnes ya rubi ha saboda mutane su lura da wannan abu da Allah tabaraka wa ta'ala yayi wala su rusulahum kada su saba manzanninsu wala yushrikuna bi rabbihim sanan kada su hada Allah da wani hadha ai idza tubiru wa qalilun man ya'tabir wannan idan idza tabaru idan mutane har sun wastu idan da mutane za su wastu akwai abun lura wanda za su wastu wa qalilu man ya'tabir sai dai wanda yake tunani yan kadan ne a gaya wa mutane so dubu ai masu wannan wazi ai masu nuni amma yan kadan ne akwai nahar na hudu da na biyar fil bukhari ya zo cikin imamul wal littafin bukhari anna qatada qala baqiyat safina ala ya ce wannan jirgin ya dade akan wannan dutsen nan aljudi hatta nazartuha nazarata awailu hadhihi al-umma har na farkon wannan al'umma sun ga wannan dutsen sun je sun gano jirgin ma akan wannan dutsen wakila innaha ma damat ila awail ad-dawlat al-abbasiyya aka ce wannan jirgi bata gushe ba har sai da aka zo gwamnatin daular abbasawa thumma ghamarat hathuluj sannan daga baya kankara ta lullube ta aka yi ta yin kankara kankara kankara kan wannan dutse hadirin ya bace a cikin kankara amma da yana nan wa kana aljudi alladhi rassat fawqahu qurbu shi wannan dutsen wanda shi wannan jirgin ya taka burki akai inda ya hau yana nan kusa da wani da ake ce ma baƙir ko sunan garin kenan baƙiridiya wa karya qaryatun min jaziratu ibn umar wannan wani gari ne daga cikin tsibirin ibn umar bil mausil a wani wuri ne sharqai dijila can wajen gabacin dijila inda umar dan khattab dan abdullahi dan umar ya taba zuwa wurin ya zaki masa suna da jaziratu ibn umar saboda ya je wurin to dai wannan wurin nan kusa da wannan wurin wannan jirgin yake Allahu alam nan da aka ce wa ja'alnaha muka sanya ta ai wannan ad-damir fi ja'alnaha ay aidun ila safina yana komawa ne zuwa ga wannan jirgin ruwan shi wannan jirgin ruwan Allah ya sanya shi ya zama aya wa ma fi tafsiri a ammu wa ashmal abin da ke cikin tafsiri shi ya fi gamewa cewa an sanya wannan abubuwa ya zama ibra ga mutanen da za su lura ay ja'alnaha ayatan ay ibratan linnas ya'tabiruna biha fala na bihi wa la ya'sun waɗannan su ne ayoyi kamar yadda ya karanta hidayatul ayatai da abinda mu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi guda biyu na ɗaya shine sunnatin lahi ta'ala fi irsalin rusul li hidayatil khalqi bayani akan sunna Allah tabaraka wa ta'ala da yake yi wajen aiko manzanni saboda su shiryar da halitta Allah tabaraka wa ta'ala yakan aiko manzanni ya ba su dokoki ya ba su tsari don su shiryar da mutane wanda Allah ya taimake shi ya imani ya bi ya tsira ya rabauta duniya da lahira wanda ko ya kauce ya bauɗe ya abin da ya ga dama shi kuma zai fuskanci matsala a nan duniya kafin ma je lahira Allah ka tsare abu na biyu bayanu qillati man istajaba li wato bayani akan karancin mutanen da suka ansa ma annabi nuhu annabi nuhu da ya kira ya kira ya kira mutanen da suka bi shi yan kaɗan ne ma'al muddati tawila tare da wannan dogon lokaci da yana kiransu wa yakunu hadha tasliya li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ati min ba'dihi wannan sai ya zama kaman wata hankurtawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri ya rasulana ga wanda aka fara aikowa ga shekarun da yayi shi yafi kowa dadewa a duniya in an hada da shekarun haihuwa da shekarun halaka mutanensa 450 yayi amma yayi shekara tara da hamsin cif wannan kawai na kira ne yana tawazi amma mutanen da suka bi shi ba su fi mutum tamanin ba a ga wannan sai ya sa mutum ya yi haƙuri in kai ta kira kai ta kira kai ta kira mutane suka ji sai kai haƙuri kai dai fatan da za ka yi Allah ya an sha abin da kake yi in Allah ya so sai biya ka na sha gaya mana nan ibnul qayyim yi magana yana cewa shi mai mai da'awa ya sanya kai shi ne kamar matsayin mai talla ka ɗauki talla ne kana yi saboda Allah kana talla ga kayan Allah wa zai saya idan ka samu mutane sun saya ma dalla idan kuma mutane ba su saya ba kai ta yawo kana tallan nan saboda Allah idan ka gama talla ba a saya ba Allah sai biya ka ladar tallar da kai shikenan haka ka huta bai dai tafiya banza ba ka dai talla mutanen nan sun ki sayan kayan da kake yawo da su saboda haka ka yawo ka yi talla ka yi talla ka yi talla ka gaji ka zo ka aje sai ka roki Allah ya biya ka ladar tallar da kai ya fito ko to da haka da mutum ya gaugawa an ce a harkar da'awa mutum kada ya yasu ana so ya yi fa'alu ya asu shine kada mutum ya ɗebe tsammani ya ce ba za a shiri ba kai dai kai ta yin ya abin da zaka iya yi Allah ya taimake ka ta dalilin ka aka shirya da mutum ɗaya shi kenan idan kuma baka yi ba yi ba to sai kai fa'alu kai fata cewa wannan fatan ko dai a samu wani ya shiri ko kuma in bayan ka gama aikin kai a biya ka ladar talla da kai ya fito ko saboda aka hankurtar da manzon Allah kada ya damu aka hankurtar da mabiyansa su ma kada su damu na uku shine bayanu ihlakin lahi ta'ala zalimi Allah tabaraka an yi mana bayanin yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka azzalimai wa in ja'ihil mu'minin kuma yadda Allah ya tserar da mu'minai su da suka yi imani suka bi daidai an tserar da su wa hiya ibratul lil mu'tabirin wannan abun lura ne ga masu tunani masu hankali ya kamata su kalli wannan ina ganin mu bashi haka nan in muka shiga nan to za a samu abun nan yau a arha a tsaya nan yau a arha yara yau a arha da mu an gama kisa na binu kada mu da cikin nan a zama wasu sun tsaya da abin da mu a bari ya nan ya isa in Allah ya kai mu gobe sai mu ɗora daga nan mu je da aka kwashe na na a addu'o'i duk wanda baka kai ba kana ne aka kaji shi addu'o'i wanda kawai addu'a ta karawa ce ana ta bukata addoyi ai ta mu ta adda mu ta yi mu ta yi cikin sallolinmu eh, ran nan mun yi karatu nan wurin malam ya yi ta jawo hankali cewa shi ba ma ne ya kalli mafi fitintunun da ke faruwa ne kafin ma yanzu ya ce don haka yanzu ga ramadan ya zo mutane su yawaita yin alkunu cikin wutirin da suke yi su ta addoyi sannan kuma an yi saukan qur'ani shi ma a yi jiya nan da muka yi sauka nan sai da muka ci a yi bada addoyin nan sosai a yi ta yi saboda aka sheikh salul munajid ai batawa ya ce magabata in sun ga irin waɗannan musibu ko wanda ma ba su gani ba ma muna ganin su yanzu musibu ga su na iri-iri sau da aka kunut mutane su yi na wutarinsu da suke yi sannan in sun sauke ƙur'ani kuma su yi lokacin da ake sauke ƙur'ani mala'iku na sauka sau da aka suna yin addu'o'i a wannan lokacin an yi addu'o'i suna amsa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita ya kawo mana mafita cikin waɗannan abubuwa Allah ya sauka irin waɗannan abubuwa waɗanda suke cikin wani jarabawa kowace iri ce Allah ya fi bu sanin abin da yake damun kowa Allah ya ma kowa magani abin da yake damunsa waɗanda suke hannun waɗannan mutane muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su wani sanadin da za su kubuta su kuma Allah ya taba zukatansu su gane wannan abu da suke ba daidai bane Allah ya taimake su su ma su tuba su bari domin tausayin dan adam babban abu ne arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi su ma mai rahama yana jin tausayin su irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin waɗanda suke a ƙasa sai wanda ke sama kuma ya ji tausayin ku wani wurin aka ce man la yarham la yurham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 اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعاصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وخصل الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم قل لنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسيم مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا غفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا